This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen wasu na murya Amurka ake sauraro kan mita 13, da kuma kan mita 60. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma niyya sai ta yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Aliyu Mustapha na Sokoto da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa wannan dare na Laraba ta bawa ranar samu. Gwamnonin jam'iyyar APC a Najeriya sun ce za su sa baki a rikicin da ake yi na shugabancin majalisun dokokin tarayya. Za mu ji rahoto a kan wannan sana'a jihar Oyo 'yan fensho sun yi zanga-zangar nuna damuwar rashin biyan su kudaden su. idan muka buɗe layukanmu za mu soji daga gare ku game da kudaden allowance na 'yan majalisun dokokin tarayya shin ya dace ko kuma kuna ganin ya yi yawa yanzu ga labaran duniya jama'a ku da wuni sakataren harkokin tsaron amurka ya nemi iraki ta ƙara ƙaimi wajen yaƙar 'yan tawayen ƙungiyar isis wanda suka kama sassan ƙasa daban-daban inda kuma yake nuna bacin ransa kan kasa ita gwamnati wannan kasa na ta samar da isassun sojojin da za su yaƙi su 'yan tsagera da yake ba da bayanai yau a gaban 'yan kwamitin soja na majalisar dokokin amurka ashton carter ya ce daga cikin sojojin iraq 24,000 da suka nema a kawo domin a horar da su 7,000 kawai aka kawo musu a cikin makon jiya ne dai shugaban amurka din barack obama ya yarda da cewa aika karin wasu sojojin amurka su 450 su je can iraki din a yankin ambar su horar da sojojinsu kungiyar kare hakkin bala'adama ta Human Rights Watch ta zargi kusoshin gwamnatin Libya da cewar sun fi mai da hankali wajen ƙuntatawa mutanen da suke tsare a hannunsu da tilasta musu ɗaukar laifukan da basu aikata ba da kuma toshe musu hanyoyin neman haƙƙinsu maimakon samar musu da taimakon magunguna. yau laraba jami'an cibiyar kare haƙoƙin suka fito da rahoton nasu bayan ziyarar gani da ido da suka kai a wasu wurare guda uku da ake tsare da sojan libya tare da jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida ke tsare da mutanen a gabashin kasar ta libya kungiyar ta human rights watch ta ce a waɗannan wuraren da suke bengazi da albaida akwai mutane kamar 450 da ake tsare da su waɗanda kuma akalla rabin su suka ci an gana musu azaba yayin da dukkan su suka ce ana hana su ganin lauyoyin da za su iya kare su ko a kai su a gaban alkali kai ko dai a tuhumce su ba a yi ba mulkin kasar ta liberia yanzu an raba shi gida biyu tsakanin gwamnatin da ke da amincewar kasashen duniya wacce mazaunin ta ke a tabrok da kuma wacce mayakan sa kai suka kafa mai headquarter a tripoli babban birnin kasar To a jiya talata wani mutum da ake zargin shi da laifin kulla makarkashiyar harin nan da aka kai kwanan baya akan masu gudanar da gwaje-gwajen zane-zanen siffar manzon Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar Texas tana Amurka ya bayyana ga wata kotu ta tarayya kuma tun cikin makon jiya aka cafke shi mutumin mai suna Abdulmalik Karim a birnin Phoenix na jihar Arizona. takardun da aka gabatar a kotun sun ce tun farkon watan janairun shekarar nan ne karim ya sauke yan bindiga biyu a gidansa wato elton simpson da nadir sufi inda kuma a lokacin ne suka kitsa shi wannan wato makarkashiyar yadda za su kai harin an kuma zarge shi da samar da makaman da sufi da simpson suka yi amfani da su wajen kai wannan farmakin da kuma shata makarya a bayanan da ya baiwa jami'an tsaro na tarayyar amurka sunsun da Sufi dai wanda ke zaune a gida guda sun tuka mutane ne takanar zuwa garin galan da ke jihar ta Texas inda suka bude wuta kan taron masu gwaje-gwajen nuka na annabin. Har suka rauna na wani mai gadi amma su kuma 'yan sandan Garland din suka bindige sa lahira. karin da ya musanta zargin kuma alkalin kotun ya ba da umarnin na a ci gaba da tsare shi ba tare da an ba da belinsa ba. an ba da rahoton rasuwar tsohon shugaban kasar turkiya suleiman demirel wanda ake bayyanawa da cewar yana ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙasashen duniya da suka fice cikin rabin karnin da ya gabata a yau ne likitocin asibitin goven ta birnin ankara suka ba da sanarwar rasuwar tashi yana da shekaru 90 a duniya kuma an ce ya jima yana fama da rashin lafiyar da ke da wato hana shi iya shakar iska da kyau tun cikin shekarun 1960 demiral ya hau kan karga mulkin turkiya inda ya yi wa'adodi biyar a matsayin prime minister kafin ya zama shugaban kasar mukamin da ya rike daga 1993 har zuwa shekara ta 2000 sau biyu ana kifar da gwamnatinsa ta hanyar juye-juyen mulki na farko a shekarar 1971 na biyu kuma a shekara ta 1980 a shekarar 1991 ya sake dawa a matsayin prime minister kuma shekaru biyu bayan haka ya zama shugaban ƙasa. to a ƙarshe lauyoyin ƙasar switzerland sun fara bin diddigin wasu laifuffuka har guda 53 na hana sarrafa kuɗaɗe da suke zargin aikata wajen ba da damar ɗaukar nauyin wasar gasar cin kofin duniya na wa shekarar 2018 da kuma ta 2022 wanda hukumar fifa take bayarwa ga ƙasashe babban attorney general na switzerland michael lobani ya faɗa yau a cewa wasu bankunan ƙasar su ne suka ba da rahoton wannan cuku-cukun a sanadin tsarin da aka shimfiɗa na hana irin wannan safarar kuɗaɗe ɗin mr lobo ya ce shi bai cire tunanin ya nemi shugaban fifa sab ya ba da bayani a wani al'amari ba da da cewa buleta ɗin ya lamunta zai sauka daga mukaminsa a sanadin wannan abun kunyar na cin hanci da rashawa da ya dabaibaye ita hukumar ta fifa hukumomin switzerland dai sun jima suna gudanar da bincike game da cuwacuwar da suke jin aikata wajen ba da hurumin gudanar da wasannin cin kofin duniya na shekarar 2018 da kuma 22 ga rasha da kuma katar katar ita ma amurka cikin watan da ya gabata ta tuhumci wasu manyan kusoshin shugabannin fifa su tara da kuma wasu shugabannin kamfanin biyar da laifuffuka barkatai wanda suka hada da juya kudade da aika kudade ta hanyar zamba da kuma hanyoyin sadarwa daban-daban kana da safarar kudade ta hanyoyin haram yanzu haka ma wannan al'amarin ne yasa aka ja ga baiwa sauran kasashe damar su nemi a basu gasar cin kofin duniya ta 2026 labaran duniyar aka saurara gwamnonin jam'iyyar apc a najeriya sun ce za su yi kokarin kawo maslaha a dambarwar shugabancin majalisun dokokin tarayyar da ake yi ga madina dauda da cikakken bayani shi mako ɗaya ana cece ce akan batun zaben shugabannin majalisar dokokin najeriya rahotanni sun yi bayani cewa gwamnonin jam'iyyar apc sun sha alwashin kawo ƙarshen dambarwar inda suka yi alkawalin shiga tsakanin 'yan uwansu da ke rikici akan mukaman gwamnonin sun nuna bakin cikinsu akan yadda al'amarin ke kokarin kawo cikas a jam'iyyar da ta kafa gwamnati bayan ta yi nasarar kada jam'iyyar pdp a zaben wannan shekarar gwamnonin sun ce za su haɗa hannu ne da uwar jam'iyya wajen sulhunta 'yan majalisar wani abu da tsohon dan majalisar wakilai daga jihar kaduna barista ibrahim bello daga cikin ya ce ko dama jam'iyyar ba ta yi daidai ba menene yasa ba su kira wa'annan zababbun ba aka zauna da su aka nuna musu su haɗa kansu kada a yi abin da aka gani a 2011 ba ba a yi wannan ba aka ba da dama aka sa'in takarkari suka fito akwai abin da kira cognate members wato dan majalisa wanda ya zo na biyu na uku ko na hudu ana turo shi daga mazaɓan shi wato ana nufin cewa wannan cognate din nan yana da masaniya yadda ake aikin majalisa da aka iya takara ko ba shugabanci ba za a ji kunya ba jam'iyyar mu ta kira ainihin wanda suka nasarar nan ta faɗakar da su irin wani abu nake bayani ba ya zama su kowa irin masu wani matsayi suka suna ta karkari wannan ya kawo gware ya kawo kowa na so wasu ma suna cewa a kun tsara mulkin Najeriya ba shine hana dan majalisa ya takara ba su ba su yadda da standing order na majalisa ba takara za su shugaban Najeriya suna ci suna gani aka zo shugaban Najeriya na yanzu Muhammadu Buhari kowa ya ji ya faɗi babu ruwan shi da maganar business din zaben majalisar tarayya na Najeriya aka ce me yasa ya ce dalili saboda yana so ya yaƙi da cin hanci da rashuwa. ai shi ya amfani da hikima ya amfani da ilimi ya amfani da dattaku ya amfani da adalci abin da nake bayanin shine inda an bi shawaran shi tunda babu babu kundin tsarin mulkin Najeriya inda ya ce executive wato shugaban kasa ya shiga harkan legislature akan maganar zabe a Najeriya ne ake wani miyan ake wani kazantar a ce shugaban kasa sai ya nada wanda yake so kamar da aka so a nada mana eh, mulka a wancan zamani mu kuma ka zabi tambuwa shi kuwa jigo a jam'iyyar APC daga jihar Zamfara janar Mansur dan Ali mai ritaya ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka an duba shi fanni biyu na farko duk abin da aka ce jama'a sun taru sun ce ga wanda suke so za a ce zaɓe ne fanni na biyu abin da ba a yi ba kuma mutane ba su cika ba ba waɗansu a ciki bai daidai ba da sai a dauna sai kowa na nan a zo a yi fati suna can suna mitin da rabin sanatoci rabi kuma suna nan suna house kaga tun daga na an samu kuskure ta ya za a gyara to to gyara kan ya danganta daga su mutanen fati tun daga farko inda a ce su fatin sun ba a ɗan nuna son rai ba cewa sun tsaya sun ce ga zonin da aka bi daga nan ya isa to amma in kin duba yanzu aka zo aka ce a'a an yi wani mock eh, ko election na wucin gadi to kinga tun daga nan an dan fara saboda constitutionally wannan abun ba daidai ba ne kawo yanzu majalisar tarayya na wani dan gajeren hutu da zai ba da dama a warware matsalolin da zaben shugabannin ya haifar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a da Madina daga Ibadan kuma 'yan fensho da suke jihar Oyo ne suka yi zanga-zangar rashin biyan su su Wakilin Hassan Umar Tambol ya gane mu idanunsa yadda aka yi wannan zanga-zanga. Masu karɓar fanshon sun furta hakan ne jin kaɗan da suka kammala wani taron gaggawa a birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo. Haka ma masu karbar fanshon sun baiwa gwamnatin jihar Oyo kwanaki bakwai ta biya su haƙoƙinsu na watanni biyar ko kuma su shiga yin zanga-zangar sai ba bata gani. Mr. Olusegun Abatan shine sakataren ƙungiyar masu karbar fansho a jihar Oyo. To that effect, give the state government a seven-day ultimatum within which to pay our money from January to date. Mr. Olusegun Abatan ya ce sun bai wa gwamnatin jihar Oyo kwanaki bakwai ta biya su haƙoƙinsu a cikin waɗannan kwanaki daga watan Janairu zuwa yau. Idan hakan bai samu ba za su shiga yin zanga-zanga. Abatan ya ce sun daɗe suna yi wa gwamnatin jihar Oyo haƙuri amma har yanzu bata nuna ko ta damu da irin halin da suke ciki ba. Da yake mayar da martani a game da kwanaki bakwai da masu karɓar fansho a jihar Oyo suka bai wa gwamnatin jihar Oyo. Oyo a madadin gwamnatin jihar Oyo. Shugaban ma'aikatan jihar Oyo Mr. Soji de cewa ya yi. It's not that the government is not willing to pay pensioners and there's an arrangement grant to offset the outstanding bills. Mr. Soji ya ce ba gwamnatin jihar Oyo ba ta son ta biya kuɗin fansho ba ne akwai wani shirin biyan su haƙoƙinsu a ƙasa. aniya de ya buƙaci masu karɓar fanshon a jihar Oyo da su ƙara haƙuri nan ba da daɗewa ba za a biya musu buƙatunsu. Masu karɓar dokar fansho a jihohin najeriya da suna ta korafi a wasu jihohi saboda kasa biyan su haƙoƙinsu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya ọba orin ọba ló dá ẹsìn fún gbogbo wa pẹ̀lú àdúrà látẹnu ọmọ aráyé abá ẹ̀yọ́ To madalla a da tambuwal a yayin da ake shirin fara azumin watan Ramadan kuma kafin mu buɗe layukanmu domin mu zo mu je ta bakinku za mu tattauna da Murtala Faruk San ina wanda yake fadar mai martaba sarkin musulmi har yanzu haka game da batun ganin wata. To amma bari mu sosa kunnuwa da wani waka mai suna Saim Ramadan ta Alsahawa. رمضان مولاك غفور لدعاء madalla kamar da muka faɗi kafin mu je ga wato wayoyinku za mu tattauna da wakilinmu murtala faruk san inna wanda a halin yanzu yake fadar mai martaba sarkin musulmi a can sakkwato game da batun ganin wata murtala kana jina ina jin ka alhaji ibrahim yawwa to me ake ciki an ba da sanarwa ne game da batun ganin wata lalle yanzu yanzu nan ne mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na uku ya ba da sanarwa kamar yadda aka al'adanta cewa a yau ne 29 ga wata hukumance don haka wannan ce ranar farko ta dubin wata kuma alhamdulillahi an sami ganin watan na ramadan na wannan shekara a wurare da dama duk da yake mai alfarma sarkin musulmin bai bayyana su ba saboda watakila yawan wuraren da aka gani amma ya faɗa cewa an gan shi a kusan jihohi da dama na najeriya don haka ya ayyana cewa gobe alhamis ita ce ranar ɗaya ga watan ramadan na wannan shekara in allah ya yadda. wato da yanzu an tabbatar da ganin wata kenan gobe za a tashi da azumi lalle an tabbatar da ganin wata kuma mai alfarma sarkin musulmi ya tabbatar da cewa gobe alhamis din ce daya ga watan ramadan in allah ya kai mana rai to a mun gode kwarai murtala faruk san yana da wannan bayani naka to ina godiya alhaji ibrahim yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to ma da kamar da muka faɗi mun buɗe mu kuma kamar da muka muku bayani tun farko za mu soji daga gare ku ne kan kuɗaɗen alawus dinnan da aka ce za a biya 'yan majalisun dokokin tarayya a najeriya shin ya dace ko kuma dai akwai bukatar a sake dubawa bari mu je ga kiranmu na farko daga damaturu a jihar yobe wane ne kan layi a daga damaturu to a menene ra'ayinka kan wannan batun gaskiya wannan ni ban goyi bayan ba su wannan gudun ba saboda gaskiya mu ba haka muka aike su zai su mana ba haka yawwa shine ko bayani nan to me kake jin ya kamata ya kamata a yi akan wannan batu gaskiya ya kamata shugaban kasa ya shigo cikin lamarin nan ya sa baki a ciki akan a rage ko kada a biya su ko kuma ya dai a rage sosai ma a rage a rage a rage sosai to to to mun gode ka kware da gaske daga nan da maturu bari mu je mu kaduna wane ne kan layi daga kaduna yakubu ne daga kaduna to a mala yakubu ina ra'ayinka kan wannan batu na kudaden alawus din yan majalisa gaskiya ra'ayina ya kamata a ce an rage wannan kudi sun yawa saboda ya kamata a ce an rage su saboda a samu kudin da za a yi mana aiki da ƙasa baka jin cewa 'yan majalisar nan kan sun cancanci a biya su waɗannan kuɗaɗe saboda nauyin ayyuka da za su yi makasa da makamantansu? eh to ai kuma su kuma su bibi alkawarin da suka ɗauka ma talaka najeriya ko? Hmm, haka yawa to saboda haka ya kamata su ma su duba su tausaya yadda shugabanmu muhammadu buhari yake da tausayi mu ma ya kamata ya ya kamata su tausaya su duba a yi mana aiki su haɗa rufe da abin nan su yi mana aiki gabaki daya. To mun gode ya kware bari daga nan Kaduna bari mu juya mu karkata zuwa makwabciyarta Zazzau Zaria. Wane ne kan layi? To assalamu alaikum sunana Musa da ke garin Kwangila nan Zaria. To Malam Musa ina ra'ayinka? Alhamdulillah Malam Ibrahim wato ra'ayina shine gaskiya abin da majalisu ya kamata su yi kenan su yi kokari a su rage albashin su ta yadda za a yi mana aiki tun nan mm. ba su manta ba mun fita kwanmu da kwarkwatan mu muka wahala muka sha rana muka sha duka da walhalu iri-iri muka zaɓe su to su ma su yi kokari su taimaka mana tun da kasan ta riga ta lalace matasa ga su nan ba aikin yi mm. wahala da yawa da talauci ya mana yawa taimaka mana su ma su ji tsoron Allah irin waɗannan makudan kuɗi ya isa a ci an mana waɗansu abubuwa da dama ga kamfanoni nan gaba ɗaya sun lalace a to wai hmm. waɗannan kudade ya isa ce an dan fara farfado da irin su yadda matasa kana jin cewa wannan kuɗin da za a biya su na allowance din ya isa to a malam musa mun gode kware da bayanin ka bari mu je ga mai sauraron mu na gaba daga damaturu shi ma wani malami ne kan layi daga damaturu dauda to a malam dauda ina ra'ayinka kan wannan batu kowa yana kushewa kai ma kana so ka kushe wannan al'amarin ne layin malam dauda ya tafi mun rasa shi ma sauraro kamar yadda aka ji muna magana ne kan batun kudaden allowance na 'yan majalisar dokoki bari mu je mu nasarawa ga kira nan daga nasarawa wane ne kan layi daga nasarawa to a ba ma jin ka sosai malam ko za ka dan daga murya to a bismillah me kake so ka faɗi game da wannan batun. abinda Allah ina shugaban kasa ya taimaka abin talaka muna neman kuma hmm. an ne na kasa haka su taimaka kada su karbi kuɗin ko kwabo ne a ciki ko su eh, rage ko eh, kuma yaya ko da za su karba su karba kaɗan kamar wanda shi ma yi domin a taimaka ma ƙasa yanzu yanzu malam bari maka tambaya kana jin menene ya dace su karba alam misalin aka ce za a biya su nawa ya kamata a biya su to ya kamata a ce ko cikin kashi biyar da kashi guda wato a raba wannan abin kashi biyar a basu kashi guda eh haka to a tare da fata Allah ya taimaka amin su mamu mun gode mun gode kwarai da gaske bari mu je mu kano daga nan a nasarawa wane ne namu ke magana daga kano hello abdulhamid ne daga geza to a abdulhamid mun karkade kunnuwa muna so mu ji ra'ayinka ko kuma ra'ayoyinka kan wani batu eh wannan abu da ya kamata a basu hakinsu ko ba haka bane kuma aiki su yi wato kana jin cewa wannan kuɗin da ya dace a basu hakinsu ne gaskiya ya dace ka san ah, malam abdulhamid masu kushe wani abu sukan faɗin cewa ƙasa ana fama da talauci mutane suna mutuwa amma kuma za a ɗauki waɗannan makudan kudade ana biyan kudade a allowance eh to ya ranka ne da ya ba shi kaɗai ba ne hmm. ba su kaɗai ba ne wato masu jan kuɗin kuɗin ba wa kuɗin ma ba shi kadai ba ne hmm, akwai wasu kuɗaɗen ah, ƙasa fa aka ce wato a ƙasa baki ɗaya ba wai wuri guda ba eh. mun gode bari mun gode kwarai a Abdulhamid da wannan bayani naka bari mu je mu a Baucin Yakubu wane ne kan layi daga Bauchi Malam Hamza ne daga Bauchi to a Malam Sale me kake son faɗi Malam Hamza Hamza a to Hamza ya hakuri na ce Sale Malam Hamza me kake son faɗi Fadila abin da nake son faɗi na ce da 'yan majalisun nan da su taimaka. Ɗan mm. sassauta su tausaya a dan samu daga cikin dan bangaren abin da yake cikin nasu a samma waɗannan mutane da ake nema suke ba da jininsu da rayuwarsu suke ƙoƙarin kare ƙasa kamar misali 'yan sanda da sojoji su ma a ɗan waiwaye su a ɗan tallafa musu su ma su ɗan samu wannan alawansin ya ɗan tallafa mu saboda ana cikin wani yanayi in ka ga rayuwa na soja da ɗan sanda a ƙasar nan ya shiga wani yanayi wato kai ra'ayinka shine dai a gutsiri wani abu daga cikin wannan kudaden allowance din a taimaka ma jami'an tsaro da ke kare kasa yau yau saboda yanzu da halin da muke ciki a kasar nan ya kai intaha wannan to ah, mun gode kwarai ah, malam hamza na fata na faɗa daidai yanzu saboda lokaci ya kure masu sauraro a kasance da mu a shirinmu na gaba domin ci gaba da tattauna kan batutuwa irin wannan. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru biyar da suka wuce, ƙasar Bama da ke fitowa daga shekaru hamsin na mulkin soja ta fara tunkarar mulkin dimokuraɗiyya. A cewar wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka, kamar mataimakin sakataren harkokin dimokuraɗiyya, 'yancin bil'adama da kwadago. Tom Malinowski da mataimakin sakataren harkokin yankin gabashin Asiya da na tekun Pacific Scott Marcel da kuma mataimakin shugaban hukumar raya kasashe ta Amurka da ake kira USAID a takaice Jonathan Stevens a wani jawabi da suka yi gaban kwamitin harkokin kasashen ƙetare ranar 11 ga watan Yunin nan. Sun faɗi cewa ba mu na fuskantar canji amma ba na juyin juya hali ba tare da yin shawara akan duk wani mataki da za a ɗauka game da tsaffi da kuma sabbin dokokinsu. Suka ce har yanzu dai Bama na fama da ɗimbin abubuwan da ta gada daga tsohuwar gwamnatin mulkin mallaka wanda ya kunshi da daddan tashin hankali da ake fama da shi a duniya da kundin tsarin mulkin da ya ba sojan ƙasar iko mai yawa da kuma rikicin ƙabilanci da na addini da ba iya magancewa ba ga kuma 'yan siyasa marasa mutunci na ci da gumin jama'a a al'ummar. Wannan muhimmiyar shekara ce ga Bama don za ta gudanar da babban zaɓe a watan Nuwamba wannan shekarar. Samun nasara wajen mika mulki ga farar hula zai danganta ga ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin ƙasa da ƙungiyoyin ƙabilu da kuma jam'iyyun adawa don shimfiɗa hanyar yarda da neman sasanci da yin kwaskwari ma a kundin tsarin mulkin ƙasar don rage ƙarfin rawar da soja ke takawa a gwamnatin farar hula. da kuma ƙarfafa damar mutane wajen zaben shugaban da suke so da kuma ɗaukan ƙarin matakai don a kare haƙoƙin tsirarin ƙabilu da addinai. Ƙasar Bamu ƙasa ce mai yawan ƙabilu da suka kai ƙabilu 135 da aka sani, ga ta kuma da tarihin rikicin ƙabilun nata. Har yanzu ana ci gaba da fama da rikicin da ke faruwa a Rakhine. kuma gwamnatin amurka na ci gaba da jaddada mahimmancin magance matsalolin da ke janyo gudun hijiran da bakin hauren rohingya ke yi suna barin su ta bama gwamnatin ta bama ta fara ɗaukar matakan da za su warware wasu daga cikin daɗaɗɗun matsalolin ƙasar ciki har da yin shawarwari da manyan ƙungiyar ƙabilu a ƙasar a jawabin da ya gabata gaban kwamitin da ke kula da harkokin ƙasashen ƙetare mataimakin sakatare malinowski ya lura cewa yana da mahimmanci a ce bangarorin sun yi cikakkiyar tattaunawar siyasa mai ma'ana wadda za ta kunshi kowa da kowa da za ta dubi da daɗin bambance-bambancen ƙasar amurka tare da haɗin gwiwar wasu ƙasashen za su ci gaba da goyon bayan shirin na samar da zaman lafiya wannan ita ce damar da bama za ta yi amfani da ita don zama abin koyi wajen mika mulki ga gwamnatin dimokuraɗiyya ga ƙasashen da ke yankin. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Toma da la'agaishe ki Maryam masu sauraro kafin mu karkare ga Ali Mustapha na Sokoto ya komo da labaran duniya amma a takaici. Jamal Ibrahim sakataren harkokin tsaron Amurka yana son Iraki ta tashi sai ta kara ƙaimi domin ta yaƙi 'yan tawon ƙungiyar ISIS wanda suka kama sassan ƙasar daban-daban. har ya nuna bacin ransa akan kasawarta na samar da isassun sojojin da za su yi wannan yaƙi da 'yan tsagera da yake ba da bayanai yau a gaban 'yan kwamitin soja na majalisar dokokin amurka ne ashton carter yake cewa daga cikin sojojin iraq dubu ashirin da hudu da suka nema a kawo musu domin su horar da su dubu bakwai kawai aka kawo a makon jiya shugaba barack obama na amurka din ya yarda a aika karin soja amurka 450 su je can yankin ambar na iraq su horar da soja Ƙungiyar kare hakokin bil'adama ta Human Rights Watch kuma tana zargin kusoshin gwamnatin Libya ne da cewa sun fi mai da hankali wajen kuntata mutane da ke hannunsu da tilasta musu ɗaukar laifuffukan da ba su aikata ba da toshe musu hanyoyin neman hakokinsu a maimakon su samar musu taimako kamar na magani. Yau larba ne jami'an cibiyar kare hakoki ɗin suka fito da rahoton nasu bayan ziyarar gani da ido da suka kai a wasu wurare guda uku da ake tsare da sojan Libya tare da jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida suke tsare da su a can gabacin libya to ma sauraro da takardattun labaran muka zo ga karshen shirma a wannan lokaci sai gobe da safe idan allah ubangiji ya kai mu da dukkan abokan aiki da aka je ji su da ma waɗanda ba ji ba ibrahim alfahamin ke cewa mu huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.